Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. Sai a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masararo barkanmu da sabuwar shekara ta 2025. Ta shirinmu na yau za mu tattauna ne akan yadda za mu fuskanci wannan shekarar cikin tsari da ma'ana. Za ku ji tattauna da muka yi da wasu matasa akan kudurinsu na wannan shekarar. Ta yayin da muke shiga cikin wannan sabuwar shekarar bayan gwagwarmaya da kalubale da rashin tabbas kala-kala a shekarar da ta gabata yana da kyau mu duba yadda muka tafiyar da harkokinmu da kuma nasarori ko faduwa da muka fuskanta. To yayin shigowa cikin wannan sabuwar shekarar kamar waɗansu irin ƙudurori ne za mu iya aiwatarwa domin kaucewa ƙalubalen da suka hana ruwa gudu a shekarar da ta gabata kuma wasu irin halaye ko ɗabi'u ne muke son denawa Canza ko kuma ƙara ƙaimi a kai. Ko da yake faɗin ƙuduri bai da wuya sai dai aiwatar da su nan ne gizo ke saƙan. To masu raro mun tanadar muku da baƙo da zai mana magana akan hanyoyin aiwatar da ƙudurorinmu na shekara sai ku biyo mu sakonnin barka da sabuwar shekara daga al'umma. Salam sunana alkali Hassan Malam Sani alkali ne na da magaram. Ina amfani da wannan dama domin yi ma kowa da kowa fatan alheri ga wannan shekara sabuwa ta miladiya musamman ma ga matasanmu wanda su ne ƙashin baya na al'umma kowace. Muna fatan Ubangiji ya ɗora su bisa hanya mai kyau Allah Ubangiji ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali da sabon arziki. Ubangiji kuma ya tabbatar mu da soyayya tsakanin al'umma da kuma ci gaba mai ɗorewa mai amfani daga nan da magaran jamhuriyar Nijar. Sunana Hindatu Ahmad Kiɗaɗu daga Kaduna, Nigeria. Ina ma duniya fatan alkhairi da shiga sabuwar shekara ina ma kowa murna Allah ya sa ya zama mana alkhairi kalubalen da muka fuskanta a shekarar da ta gabata Allah kar ka maimaita mana Allah ka ba mu yalwan arziki da zama lafiya fitintunin da muke ciki Allah ka kare mu mai magana Umar Rima Bulama Gashuwa Yobe State ina ta yan uwana murnan shiga sabon shekara da kuma fatan alheri muna roƙon Allah a cikin wani shekarar da muka shiga Allah ya taimake mu. Mu shiga cikin ajin namu. ‘Yan aji barka mu da shigowa cikin sabuwar shekara ta 2025. muna fatan alheri ga kowa da kowa to a cikin ajin namu muna tare da matasa wanda za mu tattauna da su akan burukan da muke da shi na wannan shekara da kuma fatan da muke da shi a wannan shekara a rayuwar mu da kuma kasar mu gabaki to baya ga cewa an sha gwagwarmayar rayuwa da kuma kalubale kala-kala a shekarar da ta wuce ta 2024 a wannan shekara 2025 wai wa'insu alkawura da kowa yake ɗauka musamman matasa ku an saba ganin kuna ɗaukan alkurori a ƙarshen matsayin kowace shekara cewa idan shekara sabuwa ta shigo akwai abin da kuke da kudirin cimma kamar burin zama wani abu ko kuma burin daina wani abu mara kyau ko kuma sake wani al'amari ko kuma fatan da kuke da shi ƙasa gabaki daya. A cikin ajin namu akwai Hauwa Abubakar Abba sai Sadiya Jibril akwai kuma Adamu Usman mai riga sai kuma abakar Tukurba ta garawa. Barka da shigowa cikin ajin namu. Barka kuma da sabuwar shekara. Barka da sabuwar shekara dubu biyu da ashirin da biyar. To da fatan mun shiga sabuwar shekara lafiya. Wala ya sa mu cika burkan da muke nema muke so. To ai ko da kika yi maganar burka sai kika tuna min da maudu'in da zamu tattauna akai. Mm. Wani irin buri ne wannan shekarar yawancin matasa ko ka daukan makanku alƙawuran canji da samu da kuma abin da za ku tsara wa rayuwarku. Bari fara daga matan na an ce ku kun fi kowa buri. An ce ladies first ba? Eh kuma dai ba. gaskiya akwai bururruka da dama da ba mu samu mun gama aiwatar da shi a shekarar 2024 ba mm-hmm. wanda muke fata mu aiwatar da shi a wannan shekara ta 2025 kamar misali na ci gaban ƙasa mm. tunda komai an ce da matasa ake yi to muna fatan ganin cewa mu matasa mun miƙe mun nema na kanmu domin mu ciyar da ƙasar mu mm. gaba mu rage yawan zaune gari banza mm. a fannin sana'o'in hannu da kuma komawa makaranta. Musamman mu mata ya kamata a ce mun dage wajen neman ilimi mun kuma dage da sana'o'in hannu domin mace kamar an ce mace ita ce al'umma ita ce uwa ita ce za ta bada tarbiyya to ya kamata matasa maza da mata su dage domin ciyar da ƙasar nan gaba. Mu samu sabuwar Najeriya sannan kuma mata 'yan uwana ya kamata a ce mun dage saboda zaki ga yawanci mata daga 'yan matan har matan aure suna fuskantar kalubale na rashin sana'a wanda zaki ga a kan naira hamsin naira ashirin wata tana fuskantar matsaloli da bai kamata a ce ta fuskanta ba to ya kamata mata su dage wajen neman ilimi da kuma sana'a yi domin dogaro da kawunansu a ce kina da jari ko mun kankantan shi ya zama na kina juyawa kai ki zauna a gida baki yin komi wanda bai kamata ba in da kin zauna a shekarar 2024 da ta wuce to wannan shekara ta 2025 ya kamata mata su farka su nemi sana'an yi ko mun kankantan shi wanda za su dinga yi a cikin gida da kuma in hali ya bayar ma har wadda za su fita idan kuma waɗanda suka yi karatu ne su dage wajen neman aiki. To mata gara bayan mun yi son kai mun fara da mata amma fa yanzu sun ce suna shirin mm. rage muku wa'insu daga cikin nauye-nauyen dalilan da ke kawo na ku ko ba abinda kike faɗa nan ba to me kake gani ku naku bangaren maza wani irin tunani kuke da shi a wannan shekara ta 2025 eh kin ga bangaren kudiran da muke so mu cimma shine zaka dan rabe zaka dan rage dawainiyan da ake ɗauka ko yan mata kake nema musamman mu maza je an mu da nema neman yan mata mm. yanzu ba mu san wanda za ta ta cewa kawo kawo saboda di ba ga kin da yadda kasan take eh. abinci ya ƙara tsada sauransu kuma da wane zaka ka ji to to kin ga kamar ita maganar da sadiya ta yi ina goyon bayan wannan magana ɗari bisa ɗari mm. su nemi sana'o'i da waye-waye kawai ka zo taɗi in ma akwai ɗan wannan da sai a ɗan abinci da nama da sauransu ka ci kin ga duk bonus ne an samu bonus ko mu maza yanzu mun fi son kamar mace haka wanda ta dogara da kanta ba wanda za ka kawo a gida ko wani ta zama ma wani liability din mai zaman kanshi ba kin gane mun fi son in ta zo sai a dan taimaka mata a sana'ar da take da sauransu yanzu shine wannan shine shawarar da ko yanke cewa eh. ba kuɗin ihsani yanzu eh, za a dan rinka da amma kin san da ka ba mace dubu goma ta je tana wani siyan wani takalmi wani gazar wani waye gara ka ba ta dubu goma ta ƙara a jari in tuwon madara take yi to a cikin riban kwanan tuwo madaran ta siya jaka da takalmi. Kuma ku sha tare ba? Malam Usman mai riga ka ji abin da abokin tattauna ya faɗa. To duk shekara kukan yi buri. Hmm. Da zan gama makaranta zan sai mota zan yi waye zan canza halin banza zan daina ƙarya. To amma fa za ka shekara ta zo har ta wuce ba a cimma wa'annan burukan ba. Shin me yake kawo wannan tsaikon menene yake tsaya muku akan hanya? To a shekarar dubu biyu da ashirin da hudu akwai abubuwa da yawa da muka so eh, mu cimma burinmu. Hmm. amma duba da yanayin yadda abubuwa suka canza lokaci guda ba mai tunanin wannan canjin ba kawai ya zo mana bakatatan irin mai ya zo ya tashi aka ƙara kuɗin mai aka zo harkan asibiti ya zo ya tsawwala harkan kasuwa shi ma abubuwa suka tashi aka zo aka cire tallafi komai ya zo ya ƙaru ga irin charges ɗin da banki suke yi ma mutane musamman in ka je pos da sauransu komai dai kawai ya zo ya canza so in kika duba kika gani za ki ga musamman matasa mm. waɗanda ba sa yin komai suna zaune ne kawai shekaru a baya shekarar nan ta zo ta wuce. Wato sun kasa cimma burin saboda waɗannan kalubalen. Yawwa an ko an kasa da ma'aikatan da masu zaman hakanan kowa ya kasa cimma burinsa saboda wannan tsadar rayuwa da aka shiga mawuyacin hali kana ji da abinci ne ko kuɗin da zaka kashe ko kuɗin makaranta duk irin waɗannan su suke sa ka ga mutum ya fita ma hayyacin shi hmm. kuma mahukunta za ki ga ba abin da ya dame su in ka samu mafita dan kanka in ma baka samu ba dan kanka to saboda haka ni ina ganin yanzu inda muka shigo sabon shekaran nan in Allah ya kai mu ko kuma da Allah ya kawo mu alhamdulillah shekarar biyar hmm. mu zage damtsi kar mu jira wani sai ya taimake mu mu tashi mu nema ɗan abin da muke samu a hannunmu mu yi ƙoƙari mu riri tashi ta yadda za mu iya yin wani abu da shi. Amma hauhau akan ce ku mata burin naku ne yake yin yawa ya fi ƙarfin gila aljihun ku shi, la shi sa wani lokaci ba kwa iya cimma burukan da kuka ɗauka a kowane shekara. Amma wannan shekara akwai wani tsari da kuke da ci na ganin cewa an ɗauki abin daidai ruwa daidai kurji? Eh a gaskiya maganar da kika faɗi haka ne wasu mata burikan da suke sawa kansu shi yake ja musu matsaloli a rayuwa kuma da ma dai ko ina haka wata za ta iya cewa kamar da ake hausan baki da gashin wance karki ce zaki kitson wance to zai iya yiwa wata ta ga wannan tana samun kuɗi ko kuma tana so ta yi kuɗi kamar wannan amma kuma ita wannan gaba ɗaya ma abin da take da shi bai kai na wancan ba. Hmm. So kuma da burrika da suka yi yawa shi yake kara jawo zama ba abin da ake yi kasuwancin bai yiwuwa sana'ar ba ta tafiya ta dai abubuwa makamantan haka. Wato suna ɗiban abin fiye da abin da za su iya aikatawa ke. Eh fiye da abin da za su iya aikatawa. To akwai abin da ake cewa New Year Resolution wato wayansu irin alƙawura da mutum zai ɗauka wa kansa a duk shekara. Hmm. Kamar misali zan daina gulma <laughs> ba matan ba kawai har da mazan zan daina karya zan daina a cuci maza zan daina yaudaran yan mata duk wa'in abubuwan shi kamar wani wa'in kuke ba junan ku shawaran a daina da kuma sauran da suke waje. To ni dai ina ga ya kamata a ce mun rage yawan zaman banza. musamman a wannan sabuwar shekarar da muka shiga mm. na shekarar 2025 idan da ana zaman banza ai ta gulmace-gulmace ba mazan ba ba matan ba to ina ga lokaci yayi da zamu aje wannan mu kudura aniyar cewa lokaci yayi da za mu farka mu miƙe mu kama sana'o'in yi. Kuma ina ƙara kira ga matasa da su tashi tsaye su miƙe ko da babu jari waya hannunka ta ishe ka kai jari da kai taɓarnar data a banza kana kallon abubuwan da wasu suke yi yanzu lokaci ne na zamani da aka ce eh, duniyar ka a tafin hannunka mm. to ya kamata mu amfani da wayoyin hannunmu da mu ta barnatar da data a banza mu miƙe wajen neman kuɗi da wannan wayan hannun namu saboda ana tallace-tallace da dama ko da baka da jari zaka iya tallata ma wani ta gurin ka ta dalilin ka wani zai ga abu ya ce yana so kai kuma mm. kai mu wancan to a haka a haka sai kaga kai ma ka zama wani dan kasuwa mai zaman kanshi. eh to gunan bai wuce a kundin ga yadda aka baro shekara ta 2024 kin ga 2024 yadda ta aka bar baya da kura akwai ma hotuna da ake ga suna yawo a social media haka zaki ga an ce wanda suka je suka dubo 2025 sun dawo zaki gansu duk sun yi butu-butu sun yi kura alaman yawa <laughs> eh, akwai kura yau wato sai a shirya ma wannan kuran kuma in ba karafuna a hannu wato kuɗi bayan da za a yi ka shirya ma wannan kudan kin ga kamar misali ana maganan farashin kayayyaki ko ba yanda za a yi wai a ce sun sauka duniya ce ta canza to kai ma in baka canza ba jiki magayi eh in baka canza ba jiki magayi datan wayanka wayanka ta zamana ta zama kamar wani jari ne kake da shi a hannunka eh yawwa wanda zaka rinka samun kuɗi in kai subscription na data kamar na wata daya ka tabbatar kan watan ya kare ka mai da kuɗin datan ka samu riba da wayan shine kawai amma in ba haka ba ta jiki magayi ne wallahi zaka koma kana ta barace barace ne ni ina ganin kuma kamar yadda kowa ya bayani uh, yanzu baka da wani hujjan da zaka ce wannan shekarar ta zo wai baka da sana'an da zaka taimaki kanka kamar yadda aka yi magana uh, wayar hannu ga abubuwa nan da yawa a waya wanda kana zaune a cikin gida ba sai ka ji ko ina ba kamar yadda ya yi maganan data da sauransu za ka sa ka nemi kuɗi ka taimaki kanka har ka taimaki wasu don haka wannan abun kamar yadda ake ta magana matasa matasa dole mu tashi tsaye ka samu abin yi wanda za ka kare kanka ka kare mutuncinka ka kare kima da darajar gidanku da rayuwanka don ka samu ka kai ma ka gama lafiya sannan kamata mu yi tunani idan kana ganin yanzu iyayenka akwai wasu nauyi musamman wurin abinci da suke taimaka ko kuma suke ciyar da kai mm. ya kamata wannan shekaran ka tsaya tsayin daka ka ga cewa ka zara kanka daga wannan ciyar da kai da ake a rage masu nauyi wurin wani a yi maka kaza a yi maka a'a ka je ka nema ka yi ma kanka har ka zo ka taimaki su ma iyayen naka don su ma su samu su huta Mene ne magana ki ta ƙarshe? Akwai maganganu kamar yadda muka ce sabuwar shekara, sabon rayuwa, sabon komai da komai. Hmm. Yanzu ni mata zan ba ku shawara, uwa kuma ciki take magana yanzu. Gaskiya gaskiya gaskiya albarin fa da fannin soyayya idan har wani saurayi ya zo miki watan ki biyu wata uku kuna tare da shi kuma ba ga wani alaman zai turo ku maganan aure ba kin yi magana kin ga bai an saki ba gaskiya cut him off Hmm. ki kyale shi kawai ya tafi he is not serious so ya duk wanda zai zo ya taba ta ba mu da ne wannan wa'ancan shekarun baya ne yanzu ba wannan lokacin an da gaske yake yana son ki zai zo ya gabatar da kanshi a gurin iyayenki ko da ba zai turo iyayen shi ba amma ya zo ya gabatar da kanshi a san da gaske eh wannan shi yake neman wace hmm. so amma idan har bai zo ba to definitely zai gaji yana son ya nuna miki cewa gaskiya he is not interested kawai yana so ya bata miki lokaci ne sannan kuma a fannin abubuwa da suke faruwa komai aka tashi a ce mata mata mata gaskiya ba ma jin daɗi a fannin gulmace-gulmace a ce mata suka fara a fannin rubuce-rubucen da bai kamata ba a social media a ce mata komai da aka taso sai a ce mata kafin a ce namiji ya yi abu sai a ce mace ta yi abu wanda gaskiya ni zan ga cewa a wannan shekarar da muka shiga sabon resolution mata mu dina mu koma sababbin mutane mu bar wa'ancan halayen da muka yi mu shigo sabon shekara sannan kuma da tura tsaraicin jikinmu da hotunan banza da bai kamata ba kina ganin sauran gizi ya ce ki tura ba wani abu bane ina son ki wallahi da ƙarya ne duk namijin da ke son ki ba zai ce ki tura tsaraicin jikin ki ba dan ba yanda zai abinda Allah ya haramta ta yaya zai ce miki ki tura kuma ki ki tura mishi me amfanin shi mm. saboda haka mata mu dawo hankalin mu mu karatun ta natsu saboda mu san abin da ya kamata iyaye ne mu wata rana za mu haifa idan wata rana abin ya fito iyayenki suna gani me ki ce musu ku zo ku a wutar malam Murtala Abubakar ɗaya daga cikin shugabannin matasa kan shawararin yadda za mu cimma burukanmu na shekara. ƙudirin da mutane suke sama kansu a kowane sabon shekara wata daɗaɗɗiyar al'ada ne wa musamman ga matasa. Kasan matashi shine kodan lokaci yana so ya ga rayuwansa na yau ya fi wanda ya yi baya. ko kuma yake so ya ga rayuwarsa na gaba ta inganta so ta hanyar da ya kamata matashi ya gida wa'annan ƙudurorin na farko shine ka yi ƙoƙari ƙudurin da zaka sama kanka a farkon shekara ya zama ƙuduri ne mai sauƙi wanda zaka iya cimma saboda in ka ɗauko ƙuduri mai girman gaske wani lokaci yana iya baka wahala ka ɗauko ƙuduri daidai wanda zaka iya ina iya ba da misali lokacin da muke tasowa lokacin ana zaune lafiya a muna yawan zuwa disco party za ka ga ana zuwa party da sauransu to a lokacin kuma mun fara gadangadan an shiga an gama secondary school an shiga jami'a lokacin da eh, karatun jami'a yake bukata ya fi na secondary school so saboda haka za ka lura ka ga cewar wannan fatin yana zama distractions a lokacin maka a aniya lokacin za shiga 2000 ana wannan millennium time bomb kaza kaza kaza kai ka ɗauka duniya ne gaba ɗaya za canza mata salo ko za canza mata fenti ko wani abu so ƙudurin da muka ɗauka a lokacin shine za mu daina zuwa fati kuma abu ne mai sauki wanda daga lokacin har ila yau bana gina na ƙara zuwa to wannan abu ne da naga zan iya controlling kuma ɗauko kuma sannu a hankali na cimma abu na biyu shine kudirin da zaka sa a gaba wani lokaci ka ce za ka bar munanan ɗabi'u yana iya zama abu mai wahala abin da ya kamata ka mai da hankali a kai instead ka ce za ka bar wannan mugun ɗabi'an a kai kokari ne ɗabi'an da ka sani mai kyau a naka ka inganta shi so ta haka zaka gama mara kyau ɗin ya ya ɓace in ka ce zaka kokari dare ɗaya idan misali mutum yana yana shan sigari ko wani abu so ran da ya ce zai daina shan sigari ɗin zai iya kasance mai abu mai wuya amma idan ya ce wannan shekaran zai kokari ne inganta lahiyan jikina ka ce ok wannan shekaran zaka fara yin atisaye wato exercise za ka dinga ƙoƙarin kaucewa abubuwan da za su haifar maka da cututtuka da sauransu to ta nan din ka san cewa shan sigarin nan abu ne mara kyau daga lokacin da ka mai da hankali wajen ganin inganta lafiyan kanka to sigarin ma kanta za ta bace yana da kyau kuma lokacin da mutum ya yi wannan ƙudurin ya samu kaman wanda zai tattauna batun da shi ya ce wannan shekara kaman cikin abokanai ko na abu ga abubuwan da nake so na kaucewa kuma ga abin da nake so na dena saboda ka riga ka furta ma wani zaka ji kunyan gobe daga kana irin wannan abubuwan zai iya maka dariya ko kuma zai iya zuwa ya ce awa ne kaza kaza so don ma kar hakan ya faru zai kasance zaka yi kokari ka kiyaye so wa'annan su ne matakan da nake gani idan matashi ya ya rike ya bi za su iya taimaka mishi Mu shakata da wannan waƙar ta auta MG Boy. ciki yana ta bugun raina babu bakin ciki da ke damu Ga gashi kuɗi suna zuwa a jin daɗi na rayuwa Kani fa duniya tana da ɗabar geniya, amma idan na bi ta za ta yi min rauni, zambar ta don da binta da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Assalamu da warhaka. Yau za mu yi bayani ne akan kunun gyaɗa da kuma yam balls. Amma wannan yam balls ɗin kuma daban yake da da yam balls da ake yi don wanda ake yi shi ana mashin din shi ne ko zan ci ana ɗan ana dan daddaka shi ya ɗan yi laushi to a ba irin wani bane za a yi magana yau amma da farko zan fara da kunun gyaɗa ne za a samu gyaɗa kamar ni nawa ba soya shi don wasu sai sun soya shi sama-sama kafin su haɗa duk abin da za su haɗa su kai gida to ni nawa zan samu gyaɗa na ne in an samu gyaɗa za a samu isasshen kwakwa za a samu isasshen dabino za ka samu kuma kayan ƙanshinka da kuma ɗan shinkafa ko kuma gero za ka iya sawa in kana so to amma ni kamar ni na fi amfani da shinkafa in ka wanke su duka za ka wanke gyaɗanka daban ka da dattin ka wanke shi sa ɗan robanka da za ka kai nika ko ɗan kwano ɗaya da za ka sa ka kai ka nika shi ko ka sa a blender ka samu shinkafanka shi ma da tuwo in kaman gwangwami hudu za ka saka na na gyaɗa sai ka saka gwangwami ɗaya ko ɗaya da rabi na shinkafa idan aka haɗa shi haka sai a samu kwakwa isasshe yadda kake so yawa kamar ni a wannan zan iya saka kwakwa biyu yana sa shi garɗi sosai to in ka saka kwakwanka sai ka samu dabinonka sai ka saka sai ka samu kayan ƙanshin ka dai isasshe yadda kake so kamar su cinnamon su hulba kanamfari masoro haka dai duk spices da ka gaya maka su baileys da sauransu ni da kina sa kuma musamman turmeric za ka samu turmeric ɗinka ka saka saboda shi turmeric ɗin zai canza mai kalo zai zama kamar yalwa yalwa haka za ka ga kalan dai yana da kyau a ido sosai yawwa so idan ka nika shi a blender ka sai ka tace bayan ka tace za ka samu tukunyar ka ɗaura a wuta sai ka juya ruwan da ka tace din na gyaɗa za ka dinga ɗan jujjuya shi saboda kar ya kama a ƙasa idan aka jujjuya shi aka jujjuya shi har ya ɗan soma zafi to sai zai ɗan ɗaga ƙafa da juyawa amma zai dinga sa ido saboda wani lokaci yana kumfa ya zuba har zuwa ga lokacin da zai tafasa kana sa ido har to idan ya soma tafasan za ka sa shi a low ƙasa sosai saboda kar ya dinga kumfa yana zuba har zuwa ga lokacin da zai nuna za ga ku ga kauri bayan ya yi kauri akwai kuma wani abu da nake karawa shine lemun tsami in kana da kuma tsamiya da kanshi za ka yi amfani da tsamiya zai bashi wani irin ɗanɗano mai daɗi mai ma'ana sosai Za ka je yana ɗan tsami tsami haka kunun ya ɗanki yayi sai ki sauke shi za ki ga ya riga ya yi greenish ko kuma ya yi yellowish haka sai mu dawo kan mahaɗin kunun gyaɗan za a ɗauka a shakunan da shi Shi ne potato balls inda na yi magana dankalin da za mu yi yau shi za ka samo dankalinka? wanki bayan ka wanki sai ka ɓare shi bayan ka ɓare sai ka samu grater sai ka grating ɗin shi sai ɗaya haka za ka gan shi da in aka samu aka grating ɗin shi sai a ajiye a gefe sai a samu black pepper in saka ɗan citta na kaɗan sai kuma in samu albasa na a gefe in samu ɗan attarugu na tumatur sai na yanyanka su ƙanana ƙanana ƙanana zan daddatsa su sai na zo na samu man gyaɗa na na ajiye shi ma a gefe kuma bayan haka zan samu ɗan corn flour na na ajiye a gefe da ƙwai na da kuma ɗan fulawa idan na samu na har haɗa to sai a zo kuma wajen haɗi in an gama grating dankalin za a matsa ruwan saboda kar ya yi ruwa da yawa idan aka matsa ruwan sai a zuba shi a ɗan kwanan da za a yi haɗin a ciki sai a samu corn flour amma bayan haka za a saka wa'innan albasan da tumatir da attaruhu a ciki shi ma sai a zo a zuba corn flour sai a juya shi idan aka jujjuya shi sai a zo sai a samu ƙwan nan a fasa a ciki bayan kwai za a so a harhaɗa a zuba ɗan fulawa kaɗan saboda dai ya ɗan riƙe ne to idan aka yi haka sai a matse shi ba zai zama ƙwallo ba zai zama kaman ƙwai haka shaf ɗin zai zama kaman man gyaɗa kuma za a sa a wuta in ya yi zafi sai a tsoma a ciki za a rage wutan ya yi ƙasa yadda ba zai ƙone ba kuma zai nuna har ciki in ya soya za ku ga ya ɗan yi brown haka sai a cire sai a ajiye bayan ka gama yanka sai a samu kofi a ɗiba kunu a samu kuma kwano a gefe a sa wannan dankali shikenan sai a ɗanɗana ajiya yake in ya yi daidai ciki sai ya ɗauka inda ya kamata. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai wa mainan dudu da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.